yayin da musulmai a faɗin duniya ke ci gaba da gudanar da azumi a cikin watan ramadana kuma lokaci ne da malamai suke karfafa gwiwar masu karfi domin taimakawa marasa karfi na zazzaga domin jin yadda wasu da suka samu tallafi a cikin watan ke faɗa. sunana aciba jallo suleiman gaskiya shekaran ga yadda mutane ke taimaka wa jama'a wallahi kamar ba mu cikin lokacin da aka ce gana ya karfi ba ramanadan dai al'umman musulmai da bamu da yawan ga jama'a na taimakawa gana dai wallahi mun gode masha Allah ni ne barkisu suleiman mun gode ma Allah shekaran ga Allah ya muna mutane sun tallafa muna sun muna sun muna kyauta an ba mu kayan ramadan to Allah sa albarka sunana faisal kulmila cikin ikon Allah cikin yardan ubangiji dai gaskiya mun samu tallafi sosai gaskiya akwai musulmai da dama a kasar ghana kusan ma mu ce ma yanzu muna gogawa da arnan ghana yasa ya bari gaskiya azumi dai wallahi masha Allah mun samu tallafi sosai na azumi Alhaji Ahmad Abubakar Jordan, sarkin sisawan kasar Ghana, a kowace shekara yana shirya bude baki wa jama'a a cikin watan ga yadda tattaunawar mu ya kasance da shi. shin menene manufar ganin yadda kake tara jama'a domin buɗe baki a cikin watan ramadana eh, manufar da shine kamar yadda muka sani sadaka ne in shekara ya kewayo ya kamata akwai wanda muke tare da su yaran da ke karkashin mu da mu asasa wani abin da ya zama kamar iftar mu ma mu ta samun amfani na wannan wata dalilin da muke yin wannan abu kenan da ka fara ya jima da na fara wurin shekara uku ke ga eh, maybe mu ya mu ce a day kamar nawa muke kashe amma ba mu mu sani ho mantin nan nawa muke kashe. ya akalla ya kai nawa. Wani rana yana ya shiga tausin wani rana yana zuwa less wani rana yana zuwa upwards. So kwatankwacin dalar Amurka nawa. Wurin $150 dollars. Eh to ni shawaran na zan ba iri na ni dai akwai irin mu da wanda za mu yi muna yi na zauna na duba ana gayyatar mu akwai yan waye mu da ke asasa irin wannan zama muke zuwa amma shi ka duba kai ka fita akwai wayanda ka bari gida da suke ne taimako irin akan da ya kamata a yi musu ta kan wannan na duba na ce a su yi hankuri su ban neman ta zauna gida ina asasa iftar saboda wayanda kuma ke around da su samu su ma albarkan wannan iftar da muke yin suma. Ramadana wata ne da ake ci gaba da karfafa guwar al'ummar musulmai musamman masu karfi su ci gaba da tsallafawa marasa karfi. Hawa Abdulkarim Yankwani ya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.